sauraro barkamu da warhaka kamin sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen hausa na radio france international rfi shirin a wannan lokacin zai duba ne kan wasannin matakin dab da na kusa da na ƙarshe da aka yi a gasar afcon a ranakun juma'a da kuma asabar da suka gabata ne dai aka buga wasannin dab da na kusa da na karshe a gasar lashe kofin nahiyar afirka wato afcon da kasar afirka ke karɓar bakunci inda a wasanni hudun da aka yi a wannan mataki ƙasashe hudu suka fice daga cikin ita wannan gasa yayin da a yanzu ƙasashe hudu kuma suka yi saura Ƙasashen najeriya afirka ta kudu africos da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo ne dai suka yi saura a wannan gasa yayin da ƙasashen angola guinea mali da kuma cape suka fice daga ita wannan gasa koya masharhanta harkar wasan kwallon kafa ke kallon yadda wasannin suka gudana ga Ismail Abba Tangalash. Zan iya cewa wasannin da zagayen kwata final da aka buga sun ƙayatar kuma sun zo da wani salo na ban mamaki musamman ga wasa da aka buga tsakanin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da Guinea da kuma wasan da aka yi tsakanin Mali da Cote d'Ivoire. Ah, duk da cewa ba a taɓa tunanin watakila jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a wannan yanayi duba da cewa kasar gina tana da manya-manyan 'yan wasanni da suke buga a nahiyar turai musamman gasar bundesliga ta kasar jamus giraise ga kuma nabi kaita amma duk da haka jamhuriyar demokaradiyyar congo da 'yan wasannin ta kaso mafi tsoka suna buga kwallon su ne a nahiyar afirka sun iya lallasa kasar ta eh, gini da ci uku da daya a wannan fafata wannan wasan ya bada mamaki sai wasa tsakanin mali da ivory coast mali ana sa rai za ta iya samun galaba a wannan wasan idan aka yi la'akari da tafiyan biri ashirin da kasar Cote d'Ivoire take ta yi a wannan gasa amma kuma kasar Cote d'Ivoire ta sake maimaita abin da ta yi kan kasar Senegal a mintunan karshe da tashi daga wasan ta farke kwallon da kasar Mali ta sa mata sannan kuma a mintunan karshe na extra time ta zira kwallon da ya bata nasara ba tare da an je bugun penalty ba wannan ya nuna cewa watakila kasar ta Cote d'Ivoire tana tafiyar sa'a ne a wannan gasa muddin ba za a iya samun galaba a kanta kamar yadda equatorial guinea ta yi mata a wasannin rukuni ba to la shakka kasar ta Cote d'Ivoire za ka iya sare za ta dawo a koda wani lokaci kuma idan aka yi la'akari da wannan wasan da ta buga da kasar Mali ta buga mafi yawan wannan wasa ne da 'yan wasanni guda goma bayan an ba ɗaya daga cikin 'yan wasannin ta jankati wasa tsakanin Kebba da Afirka ta Kudu shi ma ya zo da ban mamaki musamman yadda mai tsaron ragar kasar Afirka ta Kudu Ronald Williams ya kafa tarihin zama mai tsaron raga na farko a tarihin ƙwallon kafa na wasa ta ƙasa da ƙasa da ya buge bugun fenalti har guda hudu a wasa guda ɗaya. Wannan ya zo da ban mamaki da ba a taɓa ganin irin shi ba. Wasa na ƙarshe kuwa shine tsakanin Najeriya da Angola. Najeriya ta jima tana ciki da Angola sun jima idan aka yi la'akari da abin da ya faru a wasanni guda biyu mafi eh, sa kuna da 'yan Najeriya suka taɓa fuskanta da ƙasar Angola na 1989 wanda aka buga dan wasan Najeriya na tsaki a wancan lokaci Sam Okwara je yanke jiki ya faɗi wanda ya ajalinsa a wannan lokaci sai kuma wasan da ƙasar Angola ta hana Najeriya zuwa kofin duniya da aka buga a Kano a shekara ta dubu biyu da biyar na share fagen shiga kofin duniya na shekara ta dubu biyu da shida kenan da aka yi a ƙasar Jamus wanda har yanzu magoya bayan Super Eagles ba su manta da wannan raɗaɗi da ƙasar Angola ta eh, sanya musu a zuciya ba wanda ya sa wannan wasan duk da Najeriya ta samu nasara jiki ɗaya da nema wasu ke gani kamar kwallon ge kaɗan. A wasan dab da na kusa da na ƙarshe da Najeriya ta yi takara ne da Angola kuma ƙwallo ɗaya da Ademola Lukman ya jefa ne ta taimakawa tawagar ta ba Eagles wajen lashe wannan wasa. Nigeria Samun Moses ne gwarzon dan wasa a wannan karawa da aka yi tsakanin Najeriya da Angola. Ga kuma abin da yake cewa bayan tashi daga wannan wasa. Ina jin daɗi gaskiya actually eh, mun gode Allah da wannan victor da muka samu so za mu ta kokarin fatan kokarin namu wasan eh, mai zuwa. su ma dai magoya bayan tawagar ta Super Eagles ta Najeriya da ke kasar ta Ivory Coast sun bayyana jin daɗinsu game da wannan nasara da suka yi. Sunana Muhammad Fatima ni ya kasa abrikos ci to amma gashi da kina sanye da jinsin najeriya kuma kina goyon bayan najeriya wallahi ka san tushe aka ce kowa ya san tushe shi ko mamata yan najeriya ce kenan dole in goyon bayan najeriya hakan baya kawo miki tsangoma tsakanin ki da yan wanki yan kodi ba wallahi yana kawo amma da kowa da yayi shi yana kawo wallahi muna ma gadama na yi murna da muka ci Allah ya sa mu kara gaba bon gaskiya ina cikin jin daɗi na ji daɗi sosai da wannan nasarar da aka yi a gaban ido na ido da ido suna na fati wallahi mun ji daɗi sosai don mu ma 'yan najeriya muke mun shirya wannan lokaci ya jima kuma allah ya nuna muna kuma muna fata kuma allah ya sa su ci gaba in Allah ya sa sun ci gaba kufin da an ka doka mu ma abin murna na gare mu insha Allah abin da muke fata har yanzu Allah ya ba su sa ba nan da Cote d'Ivoire da Najeriya za ta fafata wace kasa zaki goya baya a sai dan bi gari na Najeriya dan nima baba na yan Najeriya na san fusan nan na an ka haifin nan Abidjan kuma na girma nan Abidjan ina zuwa Najeriya amma duran da za su yi ball da Cote d'Ivoire da sai dan bi yan Najeriya gaskiya dan ko wancan ball da sun kai ma ranar ma najeriya ma ni ma na yan kasan nan ko suna gane ba su da matsala gaskiya don suna son zumunci su wurinsu duk wanda ya ci kamar duka dai na wurinsu su haraka zabi nan kamar wannan yan kasa na wanga ba yan kasa na su ba ruwan su da wanga ba su damu da wanga don su wurinsu mu duka dai na muke Africa Giants. Africos mai masaukin baki ta samu nasara yayin karawar da ta yi da Mali bayan da aka tashi wasa biyu da ɗaya. Abokin aiki Ahmad Abba da ke can ƙasar ta Africos ya zanta da wasu al'ummar ƙasar kan wannan nasara da suka samu. Ne sunana Badamasa Haruna Kaura Abdu a Nijar na ji daɗi kwarai da gaske wannan bi da an kai wallahi sun kuci tun dai su yan albasu sun juya amma gaskiya ba su nasarsawa kuma na yi murna na farin ciki sosai illa matuƙa wallahi alhamdulillah mun ji daɗi ta ta ƙara gaba da mifilan insha Allah eh muna ma Allah godiya alhamdulillah mutala muhammadu ni ni bawo na ma aifuwan kasan gani to muna muna ma Allah godiya da wangan nasara mun ji jiki mun sha wuya amma daga baya mun samu alheri muna ma Allah godiya in Allah ya da abun za mu ci in Allah ya da wanga wasan da muke yi ba mu samu kurai kurai ba sunana Traore Sa'idu lalle wannan wasan nan ba wani wasan oh, ba sanya na zan ga cikin hausa ba wani wasan karami wani wani babban wasa ne inda muka ji tsoro muka ji tsoro to bon bayan wannan wasan muka muka yi wasan muka yi wasan muka yi wasan muka yi muka ci dai na ji daɗi kawai mai ga dauda ya za yi mu dama da kai muke san babun gan mu to ya kaji da wannan nasara babban nasara ce daɗi daɗi daɗi farin ciki kai ma ka tabbatar da gyar sha Allah me yasa ne sai da gyar ne don dai mu samu kofin daidai ne sunana na imala san ya kika ji da wannan nasara na ji daji wallahi da suka ji yau amma kina ganin a gaba za su yi wani kokari kin ga insha Allah insha Allah sai mun same ku ne a Cote d'Ivoire insha Allah da ikon Allah wallahi da ikon Allah Allah ya bamu shi inda hankali ya karkata a yanzu dai bai wuce yadda hasashen yadda za ta kaya a wasannin kusa da na ƙarshe da za a yi a wannan gasa a ranar Laraba mai zuwa ga dai abin da Ismail Abba Tangalash ke cewa game da wasannin a wasannin zagayen gab da karshe da za a buga Najeriya da Afirka ta Kudu wasa ne na hamayya da za a buga sai dai idan aka yi la'akari da mafi akasarin wasannin da suka buga Najeriya ce ta samu nasara Afirka ta Kudu ta iya canja da Najeriya a wasa guda ɗaya ne a wasanni da ake kira da official matches so ɗaya Afirka ta Kudu ta iya doke Najeriya idan tarihi zai adalci zamu mu iya cewa Najeriya watakila za ta iya samun wani abu a wannan wasa. Ivory Coast da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Cote d'Ivoire na gaya muku tana tafiya ne kamar tafiyar eh, sa'a tafiyan waɗanda za su iya lashe kofi a wannan gasa. Amma idan aka yi la'akari da yadda aka fafata wasa tsakanin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo wato na zagayen kwata final da ita da Gini za ka iya sa mata watakila ba za ta yi sakacin da kasashen Senegal da Mali suka yi a karawansu da kasar Cote ba. Amma dai ƙarshen ƙarshe za mu iya cewa Cote da tarin magoya baya da take da su a birnin Abidjan da kuma wato Najeriya watakila za ka iya sa za su iya kaiwa wasan ƙarshe daga wannan fafata guda biyu da za a yi da zagayen da ƙarshe. Zaria ya karawan zagayen kusa da na karshe na gasar AFCON ne a ranar Laraba kuma za a barja gumi tsakanin Najeriya da Afirka ta kudu. Africos mai masaukin baki za ta kara ne da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo daga cikin waɗannan ƙasashe ne kuma za a samu ƙasashe biyu da za su kai ga wasan ƙarshe da za a yi a ranar Lahadi mai zuwa. ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma abokin aiki Ahmad Abba da ke ƙasar Coast tun da Hussaini ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.